قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ka faɗa ma waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo ka ce ya ku mushrikai ku kira waɗanda kuke riya cewa su ababen bauta ne koma bayan Allah mana yayin da cuta ta sauka a kanku ai su ba sa mallakar kare cuta a gare ku kuma ba sa ma iya ɗauke ta daga gare ku su kai ta ga waninku saboda gajiyawarsu kuma duk wanda ya kasance gajiyayye to ba shi yiwuwa ya cancanci zama abin bauta.